wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yan uwa masu kallon mu da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a wani dan sako gajartacce mai ƙananan mintoci da nake so zan aika ga malam daurawa a babban shehun fatawa ko babban shehun fatawa malam aminu daurawa wanda ake tambaye shi yana ba da amsa yanzu nan sai na gani a page din shi an yi shiyarin wani link na youtube channel ga alama maganan shi ne cewa maulidi bai da asali ban kalli bidiyon ba kawai unwan din da aka rubuta a page din na facebook na karanta sai kuma wasu ba'arin ta'alikat da ya rika yi a ƙarƙashin ta'alikin masu comment wanda malam daurawa abin da na fahimta kamar a wani ta'aliki da ya yi a ƙasa cikin ba'arin ta'aliƙat nashi ya yi magana akan cewa shi maulidin nan fa baya da asali abin da sa suke ta faɗa wai in sun ƙyale wata rana za a ɗauka farilla ne wata rana za a ɗauka rukuni ne na addini har ma ta kai a ce wanda bai ba shi da imani sai na san mutumin nan yana so ya karkata zuwa ga wani surutu da ake yadawa a cikin 'yan kwanukan nan ka san su makiyan maulidin manzan Allah hankalinsu ya tashi sai sun ga watan maulidi ya kama sai ta ɗauko maganganu ana isaru shubuhat abin ma da ba haka yake ba a mai da shi a ce haka yake yanzu wannan maganar da suke ta kwasowa suna danganta ta ga Maulana Professor Sheikh Ibrahim Ahmad Makari tsohuwar magana ce ma da ya a gana kuma wanda da an yi adalci shi daura ban zaci cewa ya ma saurari maganar ba kawai ya ga hayaniyan masu hayaniya a social media wala Allah haka nake zato dan a yanda nake zatawa daurawa alheri da cewa malami ne wanda ta asubanci bai shashi ba sosai duk da na ga yanzu yana nema shi ma ya dan lalace ya karkata ma da ni ban san daurawa a haka ba wanda na san har ba'arin yan izala ma suna tuhumar imanin shi saboda baya fitowa yana wa yan dariƙa abinda suke so a yi musu na cin zarafi ban sani ba kila ko yanzu ya bar adalcin shi wanda alkur'ani ya yi masa umarni hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi umarni dan ya amsa da'awar mutanen izala ya biya musu bukatansu na shine a yi rashin adalci ga maki a barrara dukkan wani abu da za a yi masa na cin mutuncin shi ko na raunana imanin shi da sauransu wal Allah ya bar koyarwar alkur'ani ne ya bi koyarwar izala da abin da suke bukata yi yayi farin jini a wurinsu dan ka san idan ba ka fara zagin yan dariƙa ba ka farin jini so ina ganin kila wannan ne take nema ta kwashi kafan malam daurawa muna maka nasiha da fari wallahi ka bi abin da Allah ya maka umarni na ai adalci ko da ga maƙiyi ne wala mannakum shana'an qaumin ala Allah ta'dilu i'dilu to wannan dinnan wallahi shine yafi maka alheri fiye da amsa da awar mutanen izala mabiyan ku masu so sai kun zazzage salihan bayan Allah sannan ku yi daraja a su lallai ka bi a ah, maganan malamai ka bi a ah, maganan umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ka bi maganar umarnin hamajil hamajin na mutanen izala abinda maulana prof ya faɗa ina so da Allah ka koma malam daurawa tattaunawan da ya yi da gidan talabijin na gidan rediyo wace rediyo shi maulana wanda kuka a gana zuri'a fm e, alfa fm ko alfa fm e to ala ayi halin dai wannan tattaunawan da aka yi a gidan rediyo wanda a lokacin duk wanda yake kallon bidiyon da suka sanya a page ɗinsu za ga suna tare da maulana dr usama gashi yanzu haka muna tare da shi a masaukinmu a nan ibadan so abinda nake so malam daura ya koma ya kallo wannan bidiyon abinda maulana frau ya ce ya ce duk wanda baya maulidi ce ma'anan maulidi shine murna da haihuwar manzan Allah sai ce to duk wanda baya murna da haihuwar manzan Allah baya da imani sai maulana ce sai dai hanyoyin da ake nuna murnan ne suka bambanta daga wannan zuwa ga wannan wasu suna ganin kaza ne za a yi a nuna murna wasu suna ganin kaza za a yi nuna murna shi abin da maulana ke nufi mujarradin kai murna da haihuwan manzan Allah wanda duk baya murna da haihuwan manzan Allah wannan ba mumini bane idan daurawa yana so ya yi raddin maganan maulana sai in ya yarda cewa duk wanda ya yi murna da haihuwar manzan Allah ya yi laifi to sai wa maulana raddi amma in ya yarda mujarradin ka nuna murna da haihuwar manzo Allah ta kowace hanya da kake gani shine nuna murna ko ta hanyar kai azumi ko ta hanyar kai maulidi irin na zama da ake a karan tarihin manzo Allah ko ta hanyar kai discount a kasuwancin ka lokacin da watan maulidi ya zo ko ma ta wace hanya ko ta hanyar ka bi sunnonin ko ma menene in dai ka yi murna da wannan haihuwar ka ji daɗi an haifi wanda ya inƙazin ɗan adam daga halaka to ka zo mumini shine abinda Maulana ke magana ba yana maganan a zo a taru a wurin maulidi wannan hanya ɗaya ce daga hanyoyin nuna murna shi ko Maulana bai yi hasirin wannan nuna murna a cikin taron maulidi kaɗai ba kuma dukkan wanda zai saurari maganganun Maulana Prof da Insafi ai ya san Maulana Prof shine mutumin da ya fito a cikin 'yan ɗari aka tambaye shi aka ce shin duk wanda baya maulidi da gaske baya son annabi ya musanta haka cewa ba haka nan ba ne. ba wai duk wanda baya maulidi baya son manzan Allah ba sai fahim yana son manzan Allah ma shi fahimta shi bata bashi cewa sai kai maulidi kake son manzan Allah fara shi ya fara faɗin magana. wai ku ba kwa son mutum mai adalci ne ba kwa so kwata kwata so so da haka abinda muke kira a gurguje ga malam daurawa kai malami ne kar ka biye mutane in rudani ka je ka shiga a ah, harkar da ba taka ba har ka je ka yi rishin adalci ka koma ka saurari maulana prof ka ji abin da ya faɗa kafin ka yi sha'awar yi masa raddi wannan kenan a gurguje ina muna kan hanya yanzu haka za mu fita zuwa airport yanzu so ba zan ban da lokacin da zan iya yin dogon bayani amma zan faɗi wasu abubuwa da nake so malam daurawa ya amsa mana kafin ya kore murna da haihuwar manzan Allah dukkanmu mun ga kuna murna da yancin Najeriya muna so a kawo dalilin da zai sanya wanda ya yancin Najeriya murna da yancin Najeriya bai shiga wuta ba amma wanda ya murna da haihuwar manzo Allah zai shiga wuta karka ce min wancan addini ne wannan ba addini ne, wannan kuna rudan jahila da shi abin da yake faruwa shin yanzu akwai wani motsi na dan adam da yake wanda baya cikin rubutun hukuncin shari'a ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ko so kenan in dai haka ne da tsayuwanka a wurin maulidi da tsayuwanka a taya najeriya murna da tsayuwanka a wa'azin kasa da tsayuwanka a komai sai allah ya tambaye ka kuma ya maka hisabi a kai to abin tambaya yau sai muka je lahira sai aka ce ina wanda ya yi murna da haihuwar najeriya ce ga musu aka ce ku tashi ku tafi aljanna duk da cewa kun yi murna da haihuwar najeriya saboda ita najeriya murna da haihuwanta ba addini ba ne na muku sakayya za ku je aljanna ce na wanda ya murna da haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu ce mu kuma ga mu ce ku kuma na muku hukunci ku tafi wuta dan Allah mujarradin nayi murna da haihuwar annabi na shiga wuta kayi murna da haihuwar Najeriya ka tafi aljanna ko kuma alal akalla bata zama sanadiyar shigan ka wuta ba ashe Najeriya ce ta zama rahmatul lil alamin ba annabi Muhammadu ba saboda murnan Najeriya bai kai ka wuta ba amma murnan annabi Muhammadu ya kai ka wuta ashe annabi muhammadu ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba haka nan bane ashe shi da kai murna da shi wuta amma kai murna da najeriya ba komai so a ba mu dalilin da zai barra cewa nayi murna da independence day ba zan shiga wuta ba amma nayi murna da manzan allah zan shiga wuta ya kamata a ba mu wannan aya da hadisi wanda suka tabbatar mana da haka wa'azin kasa idan kun ɗauki cewa ai murna da najeriya ba addini bane shi ma wa'azin kasa ba addini bane tafsiri da ake biya muku ana sawa a rediyo kuna yaudarar mutane kuna musu ƙarya kuna cewa duk wanda ya biya kuɗi aka sa tafsiri a rediyo ko a talabijin Allah zai bashi aljanna Allah zai mai kyauta to shi nawa aka biya aka sa tafsirin manzo Allah a gidan wani rediyo ko a gidan wani talabijin nawa aka biya aka sa tafsirin sayyidina Abubakar a rediyo ko a wani talabijin ashe abinda aka yi duk mutumin da kuka ƙarya kuka ce ba da kuɗi a sa tafsirin ku a rediyo ƙarya kuka mai bid'a ya biya kuɗin bid'a ya biya tunda annabi ba a sa nashi ba abubakar ba a sa shi ba sai na umar da sauran sahabbai gasan karatun qur'ani da kuke yaudarar mutane kuna ce su kawo kuɗi a ba da kyauta ga wanda yi na ɗaya da wanda yi na biyu a kai shi maka ai kaza ai kaza ƙarya kuke yi ba lada duk wanda ya ba da kuɗi a gudunmuwan gasan karatu ba lada zai samu ba wuta za shi saboda ya ba da gudunmuwan kuɗin shi akan abin da Allah bai ce ai ba manzon Allah bai ce ai ba kuma basu yi ba sahabai basu yi ba so ya kamata ku ba mu dalilin da wani zai biya kuɗi a sa tafsiri a rediyo ya shiga aljanna a ce ya aikin musulunci amma wani ya bada gudunmawar maulidi a ce ya zama dan wuta tunda dai yadda ba a yi maulidi a zamanin da kan da kuke faɗa ba a yi tafsiri a zamanin manzo Allah ba a yi gasan karatu a zamanin manzo Allah amma kuna yaudarar mutane kuna karya su kawo muku kuɗi ku raya wannan bid'ar saboda ita ba ta shafi manzan Allah ba shi yasa muke zargin ku da kin annabi Muhammadu duk abin da ka ji an ce in an yi shi sunan shi bid'a za a wuta wallahi manzan Allah ya shafa haka kuke amma duk abin da bai shafi manzan Allah ba yadda duk za ku yi ku lauya shi ku mai da shi addini ku ce an ba da kuɗi akan shi an taimaki addini kun iya amma ya shafi annabi duk wanda ya wuta shi yasa muke zargin ku da annabi dan Allah ku gyara waɗannan ababe domin gudun kar zargin da muke muku na kiyayyar na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata akan ku kamar yadda na faɗa banda lokaci yanzu haka ana jira na so zan iya takaitawa anan kuma ni ban ce zan ci gaba da wannan maganan ba illa iyaka daurawa ko shi ko mutanen shi waɗanda suka za su iya su zo su ba mu wannan hujjojin ta sa'ula mu da yawa ne kwarai kuma yan uwa suna ta magana a kai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya bar mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya shafi annabi Muhammadu mu mun san addini ne mun san kuma in mun yi Allah zai biya mu in dai da kyautatawa muka yi abin da za ka yi a janibin manza, Allah ka shiga wuta shine munanawa da kowane irin nau'i amma in dai kyautatawa ce ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kana da lada a wurin Allah mu wannan shine itikadin mu saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shine wakilin Allah a cikin mu shine halifan Allah a cikin mu duk abin da muka manzon Allah mun wa Allah in mun kyautata manzon Allah mun kyautata ubangijin mu in mun muna manzon Allah mun muna wa ubangijin mu tabaraka wa ta'ala so su kuma masu sauran halatta wasu bid'o'in da annabi bai yi ba su sahabbai ba su yi ba amma da ke ba su shafi manzon Allah ba an mai da su sunna har ana ce wanda ya bada kuɗi ya bada kuɗin shi cikin aikin addini to sai su je da su da abin da suka sa a gaba su rike abin da za su riƙe mu su bar mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سبحان ربك rabbil izzati amma yasifun wa salamun المرسلين الحمد لله